Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,39,60 sai kuma da 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na biyar ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau goma sha ɗaya ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jiya Laraba mahaukaciyar guguwar nan da aka raɗa wa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da taɓa afka doron ƙasa Amurka. wasu gungun 'yan majalisar dattawan amurka na matsawa shugaban amurka donald trump lamba domin ya binciki ɓacewar ɗan jaridan nan na ƙasar saudiya haka kuma amurka tana tuhumar wani dan leƙen asirin ƙasar china da laifin yunkurin sata bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama kanan labaran kenan fadar shugaban ƙasar najeriya ta maida wa majalisar dokokin ƙasar kudurori guda goma sha biyar da majalisar ta tura mata ba tare da sa hannu ba abinda masu kula da lamura ke bayyana cewa manuniya ce kan tsatsaguwa da ke tsakanin fadar da majalisa ko menene ya janyo wannan kuma bayan mistan da aka yi shine from the beginning issue na leadership ba dokin matakin da aka mata dauka na ji dai gwamnatin mu na apc din ba mai da hankali wurin su isheshe ba shi yasa wannan rikici da ke suna tashi Muna kuma da rahoto kan wani taron harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar sai kuma shirin domin iyali wanda zai kara haske kan shingayen da ya kamata a kawar idan har ana son cimma burin damawa da mata harkokin siyasar Najeriya. kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. To jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Jiya laraba mahaukaciyar guguwar nan da aka raɗawa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da ta taɓa afka doron ƙasa Amurka cikin shekaru hamsin. guguwar michael ta kai bakin teku ne akan kimar matakin haɗari na biyar gudun iskar guguwar ya kai kilomita 249 cikin sa'a wanda ya yi ta karkatar da ruwan saman da ke kwarara bishiyoyi da wayoyin lantarki sun ta farfaduwa a faɗin garuruwan da yankin tekun florida rufin gine-gine duk sun yayi manema labarai da ke wajen da ta afkawa sun ce sun ji karan transfoma na wutar lantarki suna ta bindiga an tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar guguwar wani mutum da ya mutu bayan da bishiya ta fada kansa a garin talhasi ya zuwa yammacin jiya laraba guguwar michael tana tafiya da karfin gaske kuma ta koma mataki na uku lokacin da ta nufi jihar alabama da kudu maso yammacin jihar georgia jami'ai sun ce duk mutanen da ba su fice ba da suke kan hanyar da guguwar ta nufa su nemi mafaka wasu gungun 'yan majalisar dattawan amurka na matsawa shugaban amurka donald trump lamba domin ya binciki ɓacewar ɗan jaridan nan na saudiya wanda hakan ka iya haifar da sakawa jami'an saudi da abokansu takunkumi a wata wasiƙa da suka aiki wa shugaba trump jiya laraba sanatocin sun ambaci wata doka ta shekarar 2017 suna mai kira a ta kaddamar da bincike kan bacewar jamal kashogi mutumin da wato ba a sake ganinsa ba tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudiya istanbul makon da ya gabata dole ne shugaban ya amsa kiran sanatocin cikin kwanaki 120 da ƙudurinsa da kuma shawarar da ya yanke ta saka takunkuman fada shugaban Amurka ta White House ta ce wasu mukarraban shugaba Donald Trump sun yi magana da yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Mohammed Salman game da ɓacewar Jamal Khashoggi, wanda hukumomin ƙasar Turkiya suka ce sun yi imanin an kashe shi jim kaɗan bayan da ya shiga harabar ofishin jakadancin Saudiyar da ke birnin Istanbul na Turkiya. amurka tana tuhumar wani ɗan leƙen asirin ƙasar china da laifin yunkurin satar bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama da na hanyoyin sufurin sama jiya laraba ne ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da cewa ta kama yancin shu a belgium ranar 1 ga watan afrilu ta kuma ɗauko shi zuwa nan amurka ranar talata ta ce shu na ɗaya daga cikin manyan mambobin ma'aikatar leƙen asirin china wadda mambobinta ke da izinin yin leƙen asiri a china da faɗin duniya a cewar tuhumar da ake masa shu ya haɗa kai da wasu ƙwararru da ke aiki a kamfanonin sufurin sama na amurka da ke aiki ciki da wajen amurkar inda za su ke zuwa ƙasar china da zummar koyarwa a wasu jami'u china ce ke ɗaukar nauyin tafiye-tafiyensu tana kuma biyan su ma'aikatar shari'ar kuma ta wato bata bayar da cikakken bayani ba kan yadda shu ya yi kokarin kai hannunsa ga bayanan sir da kuma yadda aka kama shi to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da yawan 'yan kasar Sudan suna kokawa game da yadda gwamnatin Sudan ɗin ta sake rage darajar kuɗin kasar ta ranar Lahadi da kusan rabi yayin da tattalin arzikin kasar ke cikin halin kaka na kayi. Kawo wato kawo ƙarshen da ɗan takunkumin tattalin arzikin da Amurka ta saka wa Sudan a shekarar 2017 bai haifar wato bai haifar da fatin da ake na farfaɗo tattalin arzikin kasar ba. Kuma Sudan ta kasance cikin jerin sunayen ƙasashen da Amurka ke ɗauka a matsayin masu tallafawa ta'addanci a duniya. bayan da gwamnatin kasar ta rage darajar kuɗin kasar daga 28 zuwa 47.5 kan kowace dala wasu mata da ke sayayya a wata kasuwar kayan gwari a babban birnin khartoum sun ce farashi ya karu kuma hauhawar farashin kayayyaki ya kai kashi 70 cikin 100 tun farkon wannan shekarar sabon firaministan sudan da aka naɗa motas musa ya faɗa wa 'yan majalisu ranar litinin cewa gwamnati ba za ta yi komai ba kan daidaituwar kuɗin ƙasar ba. ya ce babu tabbacin abin da za a yi wa kuɗin sudan wato a daidaita daraja da dala masana tattalin arziki a sudan na kyautar zaton tattalin arziki zai farfado bayan da amurka ta janye takunkumin tattalin arzikin na kusan shekaru ashirin a shekarar da ta gabata amma yin hakan bai taimaka ba daga ƙarshe jami'an 'yan sanda a kenya sun ce akalla mutum hamsin sun rasa rayukansu lokacin da wata motar bas ta kife kuma saman motar baki ɗaya ya cire. 'Yan sandan sun ce motar bas na tafiya ne daga birnin Nairobi zuwa yammacin garin Kakamega lokacin da hatsarin ya faru. an ɗauki wasu mutanen da suka ji rauni a hatsarin zuwa wani asibiti da ke kusa da garin karicho inda ake kulawa da su sauran kuma an ɗauke su ne zuwa asibitin moroni ta shafin dandalin sa na sadarwa na twitter shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya nuna alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya haɗa da su yayi kuma kira da ƙaddamar da bincike. labaran duniya kenan kuka saurara sarfilu hashim gumel ya karanto To da bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda masu kula da lamura ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin bangaren zattaswa da na majalisar dokokin kasar yana shafar harkar gudanar da ayyukan kasa ganin majalisa tana aika wa shugaban kasa kudurorin doka da ta amince da su amma ya kisa hannu ga rahoton madina dauda letter from mr president received 24th july 2018 declining and sent to the constitution of the federal republic of nigeria 1999 fourth alteration number 20 bill passed by the National Assembly. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki kenan a lokacin da yake gabatarwa Majalisar Dattawa kudurorin doka goma sha biyar da shugaban ƙasa ya maida musu. ba tare da ya sa hannu akan ko ɗaya ba wanda ya fi ɗaukan hankali shine ƙudurin dokar zaɓe wanda zai ayyana ranakun yin zaɓukan baɗi ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewa alhaji abubakar ali ya yi tsokaci akan batun tabbas wayannan dokokin na shugaban ƙasa ya mai da su majalisa da kuma ya ba da dalilan da yake ba zai sa ba zai amince da su ba ah, idan kika duba makasudin a yawancin dokokin akwai wasu dokokin musamman kika duba na wajen canjin tsarin mulki da kuma fannin wato tsarin hukuman na zaɓe da irin kamar tsarin ranakun zaɓe wanne zaɓe zai zo na farko na shugaban ƙasa ne ko na 'yan majalisa ne da sauransu to tabbas akwai wasu son zuciya daga ɓangaren 'yan majalisa da suka yi na dokokin na wanda yake bai yi wa majalisar zattarwa daɗi ba. Amma ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Taraba, David Sabo Kente, ya ce an bar gini ne tun rani. A siyasance zan ce bangaren gwamnati ya kamata su mai da hankali a National Assembly. Domin ba wanda ya kamata a bar su a sake haka ba. ya kamata a sa su inda ya kamata su zauna in aka yi aka za a samu zaman lafiya mistan da aka yi shine from the beginning issue na leadership ba dokin matakin da ya kamata a dauka na ji da gwamnatin mu na apc din ban mai da hankali wurin su isheshe ba shi yasa wannan rikici da ke suna tashi kuma nan ya shafe national assembly ya shafe da entire siyasan nigeria advice shine a next eh, government sai a mai da hankali wurin menene ra'ayin 'yan ƙasa akan al'amarin malam sa'adu shehu zaria yana mai cewa maimakon a ce wani lokaci majalisa ta shirya abu ta tura ma shugaban kasa ko kuma shugaban kasa shi kuma ya duba ya ga kowane lokaci akwai kuskure ya mayar musu da shi da nake tunani shine ya kamata da majalisa da fadar shugaban kasa su samu haɗin kai ta yadda za su rika shirya ƙudurorin dokoki ta yadda zai taimaki al'umma ya taimaki talakawa. Majalisar dattawan ta ce za ta kafa kwamiti mai karfi da zai yi gyara a kan ƙudurorin dokar sannan a sake mayarwa shugaban ƙasa da su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai dan ku je ku kare hakkinmu. an ba ku alawas na hakkin ku inda matsala da o mazaɓarka ka nemi shawarar al'ummarka in ka ga zamu tura canjin ka bangaren zartarwa dukkan ku bangaren doka kaka yake to daga harkokin siyasa da gudanar da mulki a Najeriya kuma sai harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar inda aka kammala wani babban taron jami'o'in kasar da nufin shawo kan matsalolin da ake fuskanta a fannin kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana daga da magaram. Yahuza Sadisu Madobi ministan ilimi mai zurfi na Nijar shine ya jagoranci taron ya ce bana an fara karatun ne da matsaloli kuma akwai jan aiki a gabansu. Aikin yana da yawa kuma mun san da makarantu sun yi kaɗan wato na ajiyarka inda ake ɗauka karatu sun yi kaɗan mun san kuma ɗakunan 'yan makaranta inda suke kwana shi ma ya yi kaɗan sannan kuma mun san da kudaden da gwamnati ke badawa su ma sun yi kadan amma kuma mun yi imani da cewa sama ke fama da matsanancin tattalin arziki abin da gwamnati ke yi abu ne kuma mai yawa gwamnati tana ba da kudade masu tarin yawa don tafiyar da wannan jami'o'i na sha tattaunawa da shugabannin jami'o'i lalle duk da cewa kudaden ba su isa ba amma su ma daga nasu bangare a yi daidai ruwa daidai tsaki akwai abubuwan da ya kamata a ƙara yin kokari don dan abin da ake badawa kaɗan nan a yi amfani da shi bisa hanya mai kyau kenan wannan kowa zai bada kokarin shi har a cimma manufa insha Allah Maman fari shugaban jami'ar da magaran bugu da ƙari jagoran jami'o'i na Niger babban matsala da wasu jami'o'in ke fama da su in ji shi dadewar da ɗalibai ke yi lalle ministar ya ɗauki abin a arete september don gurinmu lalle wannan abun har ga ɗalibi ya zo ya shekara biyu bai sami ya ba aka ce ya kamata mu yi kokari kowa ya yi ƙoƙari da mu da su ɗaliban da shugabannin ministar ɗin kowa ya kawo nashi ƙoƙari a ga yadda za a yi lalle eh, karatu nijar ya zamanto a cikin shekara wata tara san ɗalibi ya ƙara karatun shi na shekara. Sai dai wannan ƙuduri da ofishin ministan ilimi mai zurfi ya ɗauka an nemi kowane shugaban jami'a ya yi amfani da shi daidai gwargwadon matsalar da yake fama da ita. amma minista ya ce lalle ya yi arete din ya kamata kowane shugabannin jami'a ya ba jami'o'i lalle dukkanin nijar ne amma abin su ba ɗaya ba akwai waɗansu sun yi nisa ga karatun shekara waɗansu ko ba su yi nisa ba ya ce ba a ca duk a game a ce duka kowa ya kasa kowa ya diba daidai daidai ruwa daidai tsaki mu dai a nan zandar matsalolin da muka samu wannan yajin aikin ne da malamai suka yi na wata guda sino mu an ɗauki matakai da kowa ya kamata ya karatu ko da januwari ke yi kowa ya ce ya kare su waɗansu sabin zuwan da na baran su kare abin da ma firmin semester sai eh, daga baya kowa a gamu ai semester na biyu kenan babu wanda aka ce ya zamana gida ya zama kishin wando. su ma ɗalibai daga nasu waje fatan su a yi aiki da matakai da kuma shawarwarin da aka tsaida. na amma musa ɗalibi na nan jami'an da magana kowa san da yau fannin ilimi mai zurfi a niger babban matsala da ke da kwai shine ana zuba kuɗaɗe da yawa amma babu wani sakamako takamaiman da yake hutawa sai ku ga shekara da shekaru mutane ɗalibai suna kwashewa a jami'a ba tare da sun huta da takardunsu ba su samu su ta su ma su kama gaban su domin ci gaban rayuwarsu to babban matsala anan ne shine fata da zamu yi irin shawarwari da ake bada a ce ita gwamnati ta ɗauka ta yi amfani da su kuma sauran bangarorin na jami'an ma kowa ya gane eh, matsalolin da shi eh, suke zuwa daga gare shi a yi kokarin magancewa domin dole sai an gama karhi da karhe za a tafi da harkokin ci gaban ilimin mai zurfi a Nijar. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu ke cewa karfe 1 da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni ka daɗin duniya menene duniya menene daɗin duniya kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable idan muna da wakilcin mata me murza kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a ba da kuli najeriya a ci a ce shi ake entertaining mutane masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin bibiya kan batun damawa da mata a harkokin siyasar Najeriya. Ganin ana kan tsaye da 'yan takara a matakai daban-daban na zaɓukan da za a gudanar shekara mai zuwa. Za mu ji abin da ke hana ruwa gudu a wannan yunkuri da kuma matakan magance su. Idan yau ne ka fara sauraron shirin, bakin da muke tare da su su ne barista Badiha Abdullahi Ma'azu. 'yar ya kare hakkokin biladama da hajiya hawa el yakub mai neman tsayawa takarar majalisar dattijai karkashin tuta jam'iyyar mpm domin wakilta mazabar kano ta tsakiya sai kuma kwamrar sa'idu kabiru dakata daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari jagoran shirin mahmud ibrahim kwari ya tambayi kwamrar dakata ko halin kuncin rayuwa da galibin talakawan najeriya ke ciki na tasiri a yadda suke kada kuri'a da ke hana ba mata dama sai ya bayyana cewa. E gaskiya ne za a ga cewa akwai talauci, akwai rashin ilimi, akwai rashin aikin yi. Amma wannan bai kamata su zamanto dalilai na karɓar kuɗi ka zaɓi mutum ba. Sai ma su kasance dalilai ne da zai sa kai tsayi da ranka. ka zaɓi waɗanda za su fito da kai daga cikin waɗannan gange-gange so idan aka bar siyasar kuɗi ta ci gaba da samun a gindin zama a tsarin siyasar najeriya so ina ƙara tabbatar maka da cewa an ƙara fito da wani abu da za a keɓe mata already dama akwai a matsaloli kamar yadda muka fito akwai e, barriers daban-daban na culture na tunani na addini da wasu suke tunani sannan kuma yanzu ga maganar shi kan shi kuɗi din so matukar ba a yaƙi wannan al'amari ba ba yadda za a samu wannan daidaito din na cewa kowa ya shiga shi samu wannan cibiya mu da sauran abokan aikinmu muna ta kokari mu ga cewa an yaƙi wannan siyasar kuɗi din kuma an ba wa dukkan waɗanda aka ware su musamman mata matasa da mutane masu bukata ta musamman domin su masu taka su rawar a tsarin siyasar najeriya an bar sa me sakonki na ƙarshe musamman a dangane da wannan batu na a baiwa mata dama su shiga siyasa don su taka rawar da ta dace to ni dai na fi so ya zama a zahiri hmm. da gaske an yi niyya a ba mata dama su shiga siyasan nan ba tun ba a je ko ina ba ya zama a baki nigerian political landscaping ya ɗauki kowa ya ba kowa dama amma yanzu kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable so masu ita ma za ka ga koda suna da niyya ina suka ga kuɗin ma da za su je su sai fom da sunan takara tun daga nan an rushe ambishan ɗinsu sannan idan an tashi maganar mata dai siyasar mata a ba mu dama saboda yanzu abin da ake an ce empowerment an yadda tattalin arziki yanar narke an yadda ana cikin ya da kanin wani an yadda uwa kuturwa kaka mai ya ake yi an yadda cewa nigeria tana cikin hard times ɗinta saboda komai nata yana cikin matsala amma sai a ɗauki naira dubu biyar dubu goma a ce an ba mace jari idan muna da wakilcin mata mai murza kuli-kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a ba da kuli-kulin najeriya a ci a ce shi ake intatenin mutane gashi nan za a yi shi mai kyau da garɗi da kwari da rike ciki ka ci kana santi amma ba a san ane ba ƙwarya da ƙoƙo da shantu an musu design sun tashi fulawa vas mai kyau china su ne garin kyale-kyale da india to ko can ka kai zaka sai da ka a ba su dama ya zama na tallafin ba na cikin ɗaki ba ne tunaninmu ya fita daga cikin ɗaki ya fito waje mu san akwai sararin samaniya ga taurari ga nan lokon ga can sakon amma sai a kunshi a ba ɗaki a ce ka zauna kai tatsan man kuli-kuli kai man eh, kawo shi ka tafi ba a rena ba amma ba zai biya bukata ba solution ake nema mu ma mu gaya wa duniya muna da talent muna abubuwa na gargajiya ba za su kai su kawo ba amma za su shiga duniya su fantsama a san mata ne suke irin wannan sana'o'in kuma suke samun tallafi za su ɗauki ma'aikata za su taimaka wa ƙasa za a fita daga wannan ne yasin hajiya hawa ilyaku me saƙonki na ƙarshe eh, tunda kina takarar senate daga eh, mazaɓar kano ta tsakiya To sakona na ƙarshe shine gaskiya ina kiran mata da maza gabaki ɗaya su fahimci menene mulki kuma menene jagoranci. kowa za ka zaɓa ka zaɓi wanda ka san zai zamanto kyakkyawan jagora ne kuma yana da inganci kuma zai wa ƙasa adalci zai wa kuma jihar ka adalci zai wa kuma constituency ɗinka adalci kuma in hadda dama a jawo hankalinsu ga cewa Um, tattalin arziki ya lalace amma fa mutane ba suna cikin akuba talauci ya yi yawa kuma eh, a ringa tattaunawa da su cewa faƙun mata kama a zauna a yi rubutu a yarda cewa in kaji gaskiya ba zuwa za ka yi kaɗi mama kujera ba a fito da a bijiro da abubuwa wanda lallai lallai zai taimaka wa al'umma misali kuɗaɗen nan da suka halatta wa kansu wanda bai kamata ba su taimaka don allah in an je a yi ƙudurarruka wanda watakila in aka rage rabi ma kaɗai aka dawo da shi constituency ya zama to mutanen constituency din zai musu amfani Kuɗaɗen nan sun yi yawa a ce mutum ɗaya ana ba shi miliyoyin kuɗi to cin cikin kamar lafazan kina nuna cewa ba waɗannan kuɗaɗen ne a gabanki ba haka ki so ki ga mutane cewa bai daga cikin abubuwan da kike kallo watakila ke samu waɗannan kuɗaɗen da ke hidimta mutane ni abin da nake so a lura shi ne duk abin da aka fito da shi za a yi shi don allah to a duba shi da kyau saboda in ka yi wa ragowar mutane yaudara ba za ka yaudari ubangiji ba ni kiran da nake yi ina kira ni a madadin talakawan najeriya tsakani da allah sun shiga tsaka mai wuya za a tashi mutum ba shi da abinci in yi rashin lafiya sai dai ya mutu a ɗaki mu duba allah kamun fushin allah ya sauka a kanmu magana ce ba ta hawa ta fito takara ba magana ce ta mu wakilan allah ne a cikin duniya idan ba mu yi haka ba waɗanda suke da lafiya da abin da Allah ya basu wanda za su fito su shiga su adalci to wallahi duk abin da ya same mu ubangiji fa ya riga ya faɗi ba fa zai canja mana ba sai fa mu canza kuma mace idan ta fito wanda an tabbatar tana da inganci ta gwada a cikin duk al'amuranta da take yi da mu'amalarta da take yi da kuma ayyukan da ta yi a ba ta dama ita ma ta kawo gudunmawarta shine magana ta kuma kamar yadda yar uwata ta yi magana idan ana yin abin nan a tsafta to za mu samu al'umma mai inganci ba fa zai yi a ce fa al'umma fa za ta ginu ba fa ana shan kwaya ana fyaɗe ana kashe-kashe babu fa yadda za a yi mu ci gaba kuma yawanci in ka duba su 'yan takarkarin nan da suka fito ake ta yi da su su ne fa Allah ya ba su dama wa'yansu sun yi shekara takwas wa'yansu sun yi sha biyu ba su yi ba a lokacin kuma su ne a lokacinsu a zamaninsu tarihi zai nuna ƙasan nan ta taɓarɓare koman ta ya lalace amma wai yanzu sun daɗa dawowa sun ce za su to wancan lokacin me yasa ba su yi ku ba to haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane reza ke mai kai baki nan kuma za mu sallama da bakin namu barista badiha abdullahi ma'azu yan gwagwarmaya kare hakkokin bil'adama da hajiya hawa el yakub mai neman tsayawa takarar majalisar dattijai karkashin tutar jam'iyyar npm domin wakilta mazabar kano ta tsakiya sai kuma comrade sa'idu kabiru dakata daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari yanzu a madadin su duka da kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice jiya laraba mahaukacin guguwar nan da aka raɗa wa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da taɓa afkawa doron ƙasa Amurka cikin shekaru hamsin. Guguwar Michael ta kai bakin teku ne akan kimar mataki na biyar gudun iskar guguwar ya kai kilomita 249 cikin sa'a wanda ya yi ta karkatar da ruwan saman da ke kwarara bishiyoyi da wayoyin lantarki sun farfada a fadin garuruwan da ke yankin teku a florida rufin gine-gine duk sun yayi manema labarai da ke wajen da guguwar ta afkawa sun ce sun ji karan transforma na wutar lantarki suna ta bindiga wasu gungun 'yan majalisar dattawan amurka na matsawa shugaban amurka donald trump lamba domin ya binciki ɓacewar ɗan jaridan nan na saudiya wanda hakan ka iya haifar da sakawa jami'an saudi da abokansu takunkumi a wata wasiƙa da suka aiki wa shugaba trump jiya laraba sanatocin sun ambaci wata doka ta shekarar 2016 suna mai kira da kaddamar da bincike kan ɓacewar jamal kashogi mutumin da ba a sake sa ba tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudi a istanbul a makon da ya gabata. dole ne shugaban ya amsa kiran sanatocin cikin kwanaki 120 da kudurinsa da kuma shawarar da ya yanke ta saka takunkumi. amurka tana tuhumar wani ɗan leƙen asirin ƙasar china da laifin yunkurin satar bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama da na hanyoyin sufurin sama jiya laraba ne ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da cewa ta kama yanjun shu a belgium ranar 1 ga watan afrilu ta kuma ɗauko shi zuwa nan amurka ranar talata ta ce shu na ɗaya daga cikin manyan mambobin ma'aikatar leƙen asirin china wadda mambobinta ke da izinin yin leƙen asiri a china da faɗin duniya da yawan 'yan ƙasar sudan suna kokawa game da yadda gwamnatin sudan ɗin ta sake rage darajar kuɗin ƙasar ta ranar lahadi da kusan rabi yayin da tattalin arzikin ƙasar ke cikin halin kaka na kayi kawo ƙarshen wato kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar takunkumin tattalin arzikin da amurka ta saka sudan a shekarar 2017 bai haifar da fatan da ake na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ba kuma sudan in ta kasance cikin jerin sunayen ƙasashen da amurka ke ɗauka a matsayin masu tallafawa ta'addanci a duniya To a gaishe ka masu saurare nan kuma kammala shirye-shirye na wannan jiko sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji matakan da ake ɗauka na daƙile ayyukan safarar bil'adama a ƙasashen Afirka kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya karanto labarai da cd da ya har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau daral alheri ke muku fata alheri. Afrique. Le monde aujourd'hui.